karfe biyar cicif agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon tiyu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalawa akan mitoci 16 gajeren zango abdullahi isa jama'a bar kamar sake saduwa ga mai karin labaran duniya na wannan marice marie le pen yar siyasa yar kasar faransa na ziyarar kasar chad inda ta samu ganawa da shugaba muhammad idris debi yayin da a kasar gina kunakiri kuma a ne majalisar sojan kasar ta sanar da dakatar da wasu jam'iyyun siyasa dalili sai a biyo mu cikin labaran a yau asabar kuma kasar rasha ta sanar da cewa ta kato wasu sabbin ƙauyuka biyu na yankin kursk sai a gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su soma da wannan ziyara ta marin le pen kasar chadi yar siyasa kuma yar kasar faransa marin le pen kamar yadda aka ja labaran duniya na ziyarar kasar chadi inda ta samu kyakkyawan tarbe daga shugaba muhammad idris debi wanda ya gayyace ta wanda kuma za su samu ganawa zuwa anjima a yankin amjaras. marin le pen a wannan ziyara ana kyautatan za ta iya kokarin ganin ta kare da kuma sabunta kawancen faransa da kasashen afirka musamman ma kasar chadi a daidai lokacin da alaka ke daɗa tsami tsakanin kasar ta faransa da wasu kasashe da ta yi wa mulkin mallaka Marine Le Pen ta ba da tabbacin cewa tana son sake gina dangantaka basu tushen mutunta juna. Kusan wata ɗaya kenan da sojojin Faransa suka bar ƙasar ta cari da sauran wasu ƙasashe kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta Faransa na nuna yatsa ga gwamnatin Faransa da kuma sauye-sauyen da shugaban ƙasar Emmanuel Macron ke yi inda uwar gida Marine Le Pen ke cewa mun yi karo da duniya baki ɗaya saboda Emmanuel Macron. a burkina faso firaministan kasar jean emmanuel widrago ya fuskanci 'yan majalisar rikon kwarya a jiya juma'a domin bayyana halin da ake ciki a wannan kasa daga yaƙi da ta'addanci zuwa yanayin jin ƙai da diplomasiya shugaban gwamnatin burkina faso ya yi nazari kan dukkan ayyukan da gwamnatin ƙasar ta aiwata a shekarar 2024 kuma a cewarsa sojojin burkina faso sun kwato fiye da kashi 71 na yankunan da 'yan ta'adda suka mamaye kuma ana ci gaba da gudanar da ayyuka da dama a yankunan da ke karashin ikon kungiyoyin 'yan ta'adda masu dauke da makamai inda a cikin shekarar da ta gabata aka fuskanci hare-haren ta'addanci da dama a cikin yanayin karfafa ma'aikata an horar da sama da sojoji dubu sha hudu daga kowane bangare kuma an ɗauki dubban 'yan sa kai a cewar emmanuel iguedrago a najeriya tsohon shugaban kasar muhammadu buhari ya sake jaddada matsayinsa na kasancewa dan jam'iyyar apc mai mulki yana mai cewa zai so a yi masa magana a matsayinsa na dan jam'iyya mai biyayya buhari ya bayyana haka ne a wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yaɗa labarai garba shehu ya fitar a ranar alhamis da ta gabata bayanin bayyana haka kenan na zuwa ne biyo bayan ficewar tsohon gwamnan jihar kaduna nasir el rufa'i daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar sdp tsohon gwamnan na kaduna el rufa'i da ya fice daga apc ya ce ya tuntuɓi tsohon shugaban kasar kan shirinsa na ficewa daga jam'iyya mai mulki kalaman na el rufa'i sun ƙara rura wutar raɗin raɗin da ake yi na wasu da wasu ɓangarori na cewa wasu ga jigajigan jam'iyyar apc na shirin ficewa daga wannan jam'iyya. mahukunta a port sudan sun yanke shawara a ƙarshen makon nan don hana duk wasu kayayyaki ko kuma haja shigowa daga kenya a matsayin ramuwar gayya ga nairobi da ta karbi bakuncin dakarun rsf a watan da ya gabata yan tawaye ko kuma dakarun na srf na rsf waɗanda suka shafe shekaru biyu suna yaƙi da sojojin sudan sun kaddamar da gwamnati mai kama da ita a port sudan daga babban birnin kenya matakin da ya fara aiki ne nan take kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar kasuwanci ta kasar ta bayar wanda kamfanin dillancin labaran sudan ya sanar hukumomin angola ba tare da wata sanarwa ba sun ɗau mataki na mayar da wasu shugabanni da suka iso ƙasar da nufin halartar wani taro na jam'iyyar unita babbar jam'iyyar adawa ta angola ta shirya a ranar alhamis ne aka mayar da tsofin shugabannin kasar biyu da wasu 'yan adawar da suka fito da kasashen afirka da dama bayan su luwanda sun kuma bata lokaci a filin jirgin saman babban birnin angola ba tare da wani bayani a hukumance ba daga cikin waɗanda aka mayar da su akwai tsohon shugaban ƙasar botswana iyan kama da tsohon shugaban colombia andres pastrana 'yan adawa da suka hada da venancio madlan na mozambique da tudu lisu na tanzania ana ci gaba da zaman ɗaɗɗar a ƙasar sabiya a wannan asabar gabanin wata sabuwar zanga-zanga da ake sa ran za ta haɗa dubban dubatar mutane tare da girgiza shugaban ƙasar alexander vucic wannan wani sabon mataki ne na yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa fiye da watanni hudu bayan rugujewar wani katafaren gini da ya sanadiyar mutuwar mutane a tashar jirgin ƙasa na novi sad a belgrade al'amura sun riga sun faru cikin dare daga ranar juma zuwa wayewa garin yau asabar da misalin karfe uku na safe dai an bayyana cewa an kai wani malami da ɗalibi waɗanda aka kai wa hari a asibiti biyo bayan 'yan lokuta bayan da jami'ai suka yi ƙoƙarin kai musu ɗauki a yau asabar ƙasar rasha ta sanar da cewa ta kwato wasu